على أبناء الإسلام في فلسطين وعلى وجه الخصوص أبناء غزة أبناء غزة العزة عودة إلى الأحداث وما يدري وما حصل ويحصل للمؤمنين والمؤمنات من صنوف التنكيل والقتل وسفك الدماء والتجويع الذي ليس له مثيل في تاريخ البشرية أيها المسلمون يجب على علم أن أرض فلسطين وبيت المقدس ومسجد الأقصى وغزة وكل شبر من تلك الأرض المباركة أنها ملك لكل المسلمين أجمعين وكذلك على كل مسلم موحد أن يعلم أن لنا جميعا لنستعين بالله على أعدائنا ولنصحها ونجدد نياتنا ولنتفأرف أكثر وأكثر على أعداء الإسلام من يهود ونصارى وأمريكا ودول الغرب وملاحدة ومنافقين وسائر أعداء الدين من أهل الشر والضلال لكي لا نقع لقمة صاعقة لأعدائنا بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم عنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukakin sarki tsira da amincin allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwanmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alƙiyama. yan uwana masu girma bayan Allah lalle zuciya cike take da bakin ciki ido lalle yana zubar da hawaye lalle dangane da abin da yake faruwa a Gaza muna cikin bakin ciki da koke da tashin hankali da baya mutuntuwa yan uwana musulmi a halin da ake ciki yanda abubuwa suke daɗa faɗaɗa suke ta'assara zalunci da ƙetar yahudawa ta zamanto ga ta nan kace-kace a ƙasan a ƙasar falasɗin al'amura na zubar da jini ta'addanci na yahudawa zalimai maƙiya Allah da musulmi abin da yake afkuwa ga 'ya'ya yara da ƙanana tsofaffi da mata 'ya'yan musulmi a falasɗin musamman a garin gaza wadda take maɗaukakiya idan muka dawo dangane da abin da yake faruwa kusan shekara biyu abin da yake gudana yake afkuwa ga muminai mazansu da matansu nau'o'i daban-daban na cutarwa kisa zubar da jini yunwatarwa wanda ba a taɓa samun irin wannan ba a tarihin ɗan adam gabaki ɗaya shekara saba'in ana gana musu musifa ana ƙwace musu garurukansu da gonakansu ana koren 'ya'yansu daga garinsu ana kashe su ana musu abin da aka ga dama suka tashi domin fansar kansu kan wannan mulkin mallakan da ba a taɓa yin sa mai tsawo ba a tarihin duniya da rayuwa ga baki ɗaya. wannan ya jawo aka ci gaba da musu kisan gilla da rushe makarantunsu da asibitocinsu da kamfanoninsu da gidaddajinsu da dukkan wani abu mai amfani kada aka rushe shi aka bar su ba magani ba asibiti ba wajen karatu ba kasuwa ba gidan kwana sannan kuma ga raunuka da matattunsu wanda ba su san inda za su sa su ba kusan mutum miliyan biyu ake gana mushi masifa duk duniya ta yi tara da musulmin duniya da waɗanda ba musulmi ba 'ya'ya na duniya masu son ci gaba wanda suke kishin ɗan adam sun fito sun yi tara daga ƙasashe daban-daban cewa abin da ake musu wani abu ne da ba a taɓa yi ba a tarihin ɗan adam duk abin da yake na rayuwa da zai gudana ɗan adam ya ji daɗi na ruwan sha ko wuta ko ya je makaranta ko ya je asibiti an haramta musu shi an kulle su ba a shigo su ta sama ta ƙasa gabas da yamma kudu da arewa an hana kowa shiga kuma duk wannan an yi musu ne da taimakon 'yan uwansu larabawa musulmai ƙasar jordan da ƙasar misira da sauran ƙasashen musulmi na larabawa duk da su aka haɗu aka taimaka da shugabanninsu aka sanya su cikin wannan kurkukun da fitari an rufe ma'abarar rafa hanya lafiyayya da suke fita su numfasa su shiga misira hukumomin misira sun rufe ta ba za su ba da umarnin a buɗe ba sai yahudawa sun ce ko buɗe sannan su buɗe mutanen duniya suna wajen sun zo daga ƙasashe na turai wasu ma ba musulmi ba ne ba suna roƙon ko za a kashe su a ƙyale su su kaiwa yara ƙanana da suke mutuwa da yunwa amma wannan 'ya'yan yahudawa da sunan larabawan misira shugabanninta sun hana saboda tsabar yahudanci da munafunci da taimaka ma arna da neman gindin zama a wajen kafiran duniya ya ku uwana musulmi wajibi ne ku sani cewa kowane musulmi ya sani cewa ƙasar nan ta filistin da masallaci mai tsarki da ita kanta gaza wannan kowane ɗani daga cikin ɗanin wannan ƙasar mai albarka mulki ne na musulmi gabaki ɗaya gabaki ɗayansu haka duk wani musulmi ne kaɗaita Allah ya kamata ya sani cewa yahudawa da kiristoci maƙiyansa ne yasa Allah ce la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku lallai tabbas wallahi waɗanda suka fi tsananin ƙiyayya da gaba da waɗanda suka yi imani su ne yahudawa da mushirikai yahudawa su ne dai yahudawan nan na da na yanzu kuma su ne na gaba wanda idan ka duba tarihin su tun daga farko har zuwa yau wata silsila ce wadda ta haɗe da zargi da makirci da tsaurin kai da zalunci da sharri da ɓarna. abinda suka iya yi kenan haka kakanninsu da jikokinsu da 'ya'yansu abinda suke yi kenan na da da na yanzu duk inda wata barna take da duk inda wata musiba take to za ka ga su suke haifar da ita duk inda ka ji ana yaƙi a duniya su ne dillalan shi duk inda ka ga an ƙi zama lafiya a duniya su suka haifar da a ƙi zama lafiya duk wani ɗan tawaye ko ɗan bandit ko wani ɗan ta'adda da ka gan shi da makami su suka sayar mishi su suke rusa ƙasashen musulmi da ƙasashen afirka gabaki ɗaya domin su ci gaba da ginar arzikin ƙasashen mu ko mu ci gaba da kashe kawunanmu shi yasa Allah ya siffanta su a cikin alkur'ani wa yas'auna fil ardi fasada suna kaiwa da kawowa a ban ƙasa da barna wallahu la yuhibbul mufsidin Allah ya ce baya son waɗanda suke mabarnata barnarsu ta fito fili a dukkan ƙasashenmu su haddasa mana fitintunu su haddasa mana yaƙi su ziga shugabanninmu su kwashe kuɗinmu su zuga su su ciyo bashinsu su sanya musu ƙa'idodi a karya neranmu a janye tattalin da ake yi a janye dukkan wani gudunmuwa da safsiri da tallafi da ake bai wa mai ko kuma wuta ko asibiti a ƙara kuɗin haraji rayuwar al'umma ta shiga la haula wala quwwata a shiga bala'i ana kai musu kuɗin da sunan biyan bashi ko biyan ma ruwa na bashin da aka ci Allah da ya jarrabe mu da wasu dabbobin shugabanni mafi yawa daga cikin su tumakai 'yan ƙwaya wanda ba su da kishin ba su da kishin al'umma Abin da suke so kullum su birge waɗancan arnan yahudawan su musu abin da suke so don su tabbatar da su a mulki don su kau da kai da kuɗinsu da suka jirge a turai kasu musu tolan silili don su kau da kai da abubuwan da suka aikata na asha na masha'a a duniya wanda suna da rekodin ɗin don su kau da kai a juye murɗe zaɓe da suke yi don su kau da kai a sauran taɓar gazozin da suke yi za su musu abin da suke so don su samu rayuwa mai kyau a duniya sun manta da lahira sun cutar da al'ummarsu sun cutar da mu sun talautar da mu sun tsiyatar da mu sun sanya mu ba ma cikin zaman lafiya yayin da ƙasarmu take da arziki to wannan fa duk yahudawa ne da arnan duniya matuƙar za ka bi su to sai ka lalata ƙasarka sai ka ɗaiɗaita al'ummarka matuƙar su ne a gabanka to babu wani ɗan ƙasarka da zai ƙara numfashi ya ji daɗi komai sai ya ta'azzara a gare shi haka muke rayuwa cikin wannan ƙasƙanci na bin arnan duniya na bin azzaliman shugabanni kuma Allah ya jarrabe mu da talakawa tumakai wanda ba su san ma suke ba a duniya waɗannan da ƴaƴansu da kuɗinsu da dukiyoyinsu duk a wajenmu suka ɓamɓara suke jin daɗi suke talautar da su so ne abin so da sunan apc ko pdp ko nnpp ko adc ko duk wata ƙiyama da suka haɗa a yau da gobe dukkansu su ne dai ɓarayin na jiya su suka yi sata tun 99 zuwa yanzu su ne wani gwamna wani ya yi sanata ya dawo ya ƙara gwamna ya dawo ya ƙara minista su ne dai suke zazzagayawa saboda Allah ya taimake su taimakon da Allah ya musu a duniya ya ba su talakawa jakai tumakai sai wanda Allah ya kasance sai wanda Allah ya kiyaye jahilai da ba su san inda aka nufa ba yana cikin bala'i da masifa amma yana faman fostin din wani ɗan siyasa da ya sace kuɗin shi yake rayuwa luxury rayuwa shi da 'ya'yansa yana nan yana shiga gidan rediyo yana faɗa ƙarya a facebook yana faɗa ƙarya ana musu da shi a unguwa yana sabawa da ƴan uwansa da mazaunansa saboda waɗansu guggaggaggan barayi wanda 'ya'yansu ma sun fi ƙarfin su zama miliyoniya sai biliyoniya shi yana nan bai da makaranta a garinsu sai da asibiti mai kyau a garinsu sai da hanya mai kyau a garinsu bai da wani jari mai kyau a garinsu baya cin wani abin kirki amma saboda tumakanci yana nan yana bin su wannan shine babban abin da suka ci nasara a kanmu ko ba yanda za ni ke sa ake ta zagin mu ko yau na saurari kilif din wani dan kudu da yake zagin mu cewa a daina wa ma Hausawa magana wayannan ba su da kwakwalwa tumakai ne ba za su gane ba duk yanda kai musu bayani in zaɓe ya zo aka ba su ɗari biyar ko indomi ko taliya za su zaɓi wanda ya ba su to da haka Allah ya yi mu cikin tumakai jakkai ba da za mu iya sai dai mu kai ƙaranmu wajen Allah wannan babban musibar da nake ciki kenan a yau domin da a ce waɗannan dandazan talakawan da suke tasha da suke kasuwanni da suke wajen sana'o'i da kansu a waye suke wani mara kunyar shugaba ma da bai zo mana abin da yake mana ba amma dabbobi ne da ne a yau ka ajiye akwati a nan gurin ka zo da dubu dubu duk zaɓa za su Sau da sun wanke hannunsu gabarin Allah da manzansa sun ha'inci Allah sun ha'inci muminai sun ha'inci manzon Allah maha'inta ne ba abin da suka sani neman duniyan ma ta banza ne dubu goma dubu ashirin za ta yi ma neman duniyan ma ta banza ta talauci a duniyan ma banza ne kai kafin ma a je lahira haƙin tsayawa ka san wane ne kai daga ina kake ne za su yi ma waɗannan yahudawan ne dai a yau a gaza mun ga yadda suka gaji kakanninsu da iyayensu zuciyarsu gabaki ɗaya ta fita daga ɗan adamtaka na ɗan adam ba abin da ya saura sai cin zali da ta'addanci ya sa Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum dangane da yawan warware alƙawuransu la'annahu muka tsine musu waje an ba kulubakun fasiya muka sanya zukatansu suka zama ƙeƙasashu yuharrifuna al-kalima amma mawadihi suna jujjuya kalmomi suna lallan ƙwasa abinda Allah ya sauka su karkatar da shi daga ma'anarsa ba su san wata rahama ba ba su san wata jin kai ba yau yunwa take kashe mutanen gasa ƙananan yara da manya suna cikin mutuwa kullum ɗaga yara ake tsoho ɗan shekara saba'in ya wuni bai ci ba an ce gashi can ana raba abinci ya fito ya kwana biyu bai ci abinci ba yunwa tana damun sa yana langayi kuma in ya fito a sa bindiga a harbe shi haka yau ake yi a gaza tare da cewa ɗimbin musulman duniya mu over 2 billion sama da biliyan biyu muna duniya duk ƙasashen da suka zagaye su ƙasashen musulmi ne amma ba wata ƙasa da sojojinmu da malamanmu da mutanenmu ba wanda za su iya kukan kura su shiga su kai musu ruwan da za su sha ko abincin da za su ci shi yasa suka fito mai magana da yawunsu wannan satin ya fito ya faɗa musulmin duniya ya ce ya ku malaman musulmi na duniya ya ku shugabannin musulmi duniya ya ku bayi mutane talakawan musulmi na duniya lallai mu abokan ku ne a gaban Allah gobe kiyama kun kyale mu ana mana irin wannan cin mutuncin alhali wajen da yake ƙasarku ce mai tsarki alƙiblar ku ta farko masallaci wanda na uku da ya fi kowane masallaci a duniya muke karewa amma kun yi halin ko unkula. kula yahuda a tarihi Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa mana da kiristoci ba za su taɓa yarda da mu ba ni yadda muka ji su Allah ya ce da an ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su taɓa yarda da kai ba yahudawa da kiristoci har sai ka koma ka bin addininsu biyan da kai musu sauƙi biyan da ka bi su ba za su taɓa bin ka ba kuma ba su taɓa son ka ba sai dai in ka bar musulunci ka ce munafiki ne kai kafiri ne kai to lokacin za su so ka haka muke rayuwa da su gashi nan kullum cikin shirya mana bala'i da musiba suke amma Allah ya samu kuma kullum cikin gafala nake in yau yanzu a najeriya ina tabbatar muku na rantse da allah wallahi da 'yan kudu kiristocin najeriya su ne da yawan musulmi wallahi da ba wani wanda zai zo ya ce a yi karɓa-karɓa wallahi da najeriya tun daga farkonta har ƙarshe kiristoci ne shugabanninta ba wanda zai zo ya mutu zaƙin baki ya ce a yi karɓa karɓa a kai mulki kudu a dawo da shi arewa a yi kaza ba wanda zai ce da su ne da yawan mu amma yawan mu ya zama na banza shugabannin mu na arewa da yawa daga cikin su aikin banza ne ba dan mu suke ba dan kuɗin da suka jirgi a kudu da arewa dan rayuwarsu da rayuwar 'ya'yansu naka ba su damu da kishin mu ba in su ne da yawan mu a to ka duba a jihohin mana ka je jihar filato musulmi nawa ne a ciki amma ko mataimakin gwamna ba ma samu ka je jihar benue ka je jihar kaza musulmi nawa ne a ciki ko wane ne ka je ƙasashen shi a kudu ka gani bahaushe ko ma sun je bai isa a ɗauke shi ba mu kuma a yankin mu ga sunan a manya-manyan ofisoshi na gwamnati sau da menene ba mu san ciwon kanmu ba tumakai ne mu ka je kudu ka gani ba a isa a baka haya shago ba kana musulmi dan arewa a kasuwar onice ko a ina yanzu ka je sabon gari ka je unguwar kasuwannin mu su ne ma suke da shaguna har unguwar har kasuwar dawanau har kasuwar cefane har kasantin kwari duka ka je ka ga yadda suke da shaguna da manya-manyan kantina mu baka isa ma ba mallaka ba baka isa ma ba a baka haya a kudu baka isa kai gida ba a baka fili na gida a kudu mu ka zo ka gani unguyoyi gare su yanzu akwai unguwar da a Kano baka isa ka shiga ba kana ba haushe unguwa ce ta ta yan kudu ta inyamurai da manya-manyan gidaje da manya-manyan gida saboda ni saboda dabbobi suka samu wanda ba su san ciwon kansu ba a yi musu duk abin da za a yi musu su ba su san kansu ba haka Allah ya yi ni. dillali yana nan a unguwa kuɗi kawai yake so duk arnancinka duk kafircinka in ka zo zai baka hayar gida a tsakiyar musulmi shi dai ya anshi kuɗinsa kawai bai damu da al'ummarsa ba a tsata musu tarbiyyarsu a sace musu 'ya'yansu duk bai damu ba shi dai ya amshi kuɗi haka muke rayuwa rayuwar kaskanci rayuwar da ba san ciwon kanmu ba rayuwar da in ka biya ta mutanenmu sai ciwon zuciya da bakin ciki ya kashe ka saboda Allah ya halitte ka ya ka a cikin wasu dabbobi da ba su san gabas ba ba su san yamma ba ba su da manufa ba abin da suka sani sai su ci abinci su yi amfani da matansu kawai abin da suka sani a rayuwarsu na duniya ba abin da suka sani sai dai su ci su ƙoshi su danna matansu kawai abin da suka sani ba su da wata manufa daga ina suke ina za su da yawa daga cikinmu ba mu santa ba ya ku musulmi dole ne fa sai mun ɗaukaka sai mun buwaya da addininmu sun mu kai mun koma tarihinmu na ɗaukaka tarihinmu na adalci da gaskiya da shari'a sai mun koma sannan Allah zai taimake mu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wasu mutane sai sun canza da kansu dole sai mun koma ya ku ƴan uwana musulmi sai mun koma kan addini na kwarai mun koma kan littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi sallam mun koma kan tsare dukkan wasu muƙaddasat namu domin amana ce a wuwayenmu ga baki ɗayanmu mu nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a kan maƙiyanmu mu gyara mu jaddada niyoyinmu mu san maƙiyanmu sosai da makiyan musulunci na yahudawa da kiristoci da amerika da daulolin turawan yamma da munafukan musulmi da sauran makiya addini wayanda ba abin da suke nufi da mu sai sharri sai barna dan kan mu zama wata loma mai sauƙi da za a rinka lunkume mu kowa ya niyya nan ya kashe mu ya zauna lafiya biyawan mu ya zama na banza wanda ya kamata mu yi amfani da shi mu gina manufofi mu tsare addininmu mu tsare mutuncinmu amma da manyanmu da ƙanananmu mun zama taron yuyu a musawar ƙasarmu da musawar duniya gabaki ɗaya muna nan mun fi biliyan biyu amma lakin na kungusa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai lokacin da al'umma za su cincirindo suna yagar ku suna kashe ku suna far muku sabai suka ce wani lokaci a wamin ƙillatin ya rasulallah saboda su ‘yan kaɗai ne kaɗan ne a lokacin manzo Allah ya ce bal antum yawma izin kafir ranan masu kuna da a lokacin kun fi biliyan mu ne one sat ɗaya bisa ukun duniya ko ba wani addini a ɗayansa da ya kai ɗaya bisa ukun mu sai manzo Allah ya ce kuna da yawa lakin na kun gusa kamar irin kumfan kogi ne da ciyayin da suke saman kogi ka busa isai kamar wannan kun haka kuke baku da amfani saba humul wahani maza ce a lokacin abin da ya samu musulmi rauni sabai suka ce wa mal wahnu ya rasulullah wani irin rauni ne ya zamanto suna da yawa ba su da tasiri ana kashe yan uwansu ana yunwatar da su ana kona musu gidaje ana duk abubuwan ana kokarin a tashe su da ƙasarsu ta iyaye da gagarni a kore su da ƙarfin tsiya amma musulmi biliyan biyu ta ko'ina in kowane musulmi ga baki ɗaya muka yi cincirin do muka yi yunkuri muka shiga a ce duk mutum miliyan ɗaya zo da mutum ɗaya a cikin isra'ila sai wasu miliyan ɗin sun dawo ba su san wanda za su ɗauko ba so da lullun kasu da musayyawa amma ba abin da za mu iya yi mu suna nan ba abin da za su iya haka sadam da ƙazzafi suka sha faɗa a lokacin da suke faɗa shekara ashirin talatin baya dariya ake musu sadam yana cewa ya kai shugaban tunis na jaza'ir kakka jira shugabannin laraba yana munafukai ne kakka jira yahudawa shugabannin misira su buɗe ma ma'abarin rafa inda za ka shiga falastin kakku jira su to nan munafukai ne maha'inta sun sai da kadiyar musulmi da maslaharsu kuma gashi har yanzu abin da yake tabbata kenan Allah ya mana wasu irin shugabanni munafikai kazamai wanda ba su da kishin al'ummarsu sun sai da kadiyar mu kadiyar musulunci da maslahar kansu ba abin da suke yi sai bin yahudawa da kiristoci da arnan duniya sun yarda su haɗu da fushin Allah akan fushin turawan yamma sun yarda su ƙonawa musulmi rai ga baki ɗaya musulmi kwana cikin baƙin ciki don su faranta wasu tsirarin abokan gaban marai kuma waɗannan su ne shugabanni naka rauni ne ya same ni irin wannan raunin suka ce wamal wahnu ya rasulullah wani irin rauni ne wannan ha al'umma za ta kai haka ta lalace al'umman manzon Allah ta zamanto ba ta da wani tasiri yace hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya ne da tsoron mutuwa ya kaka tutu a cikin shi tsabar san duniya duk wanda ka gani shi dai kuɗi talaka da mai kuɗi kuɗi mata mata da maza kuɗi tsofaffi da samari kuɗi kowa shi duniya ya zai samu ko ta halin kaka yayi cuta yayi yi algus ya zalunci kawai shi dai ya samu kuɗi hubbun duniya in ya samu kuɗin ya yi gida ya yi mota ya yi mata shi nan zalika mablaguhum min al-ilmi shine ƙarshen ƙurewar ilimin su kowa a ce yana da kuɗi zai tashi ya ci mai kyau ya sha mai kyau hubbun duniya akan duniya zai ji abin da zai yi akan duniya zai cutar da 'yan uwansa musulmi shi dai ya samu ya sace kuɗinsa akan duniya ya yi algushi ya haɗa mai da injin oil duk abin da za a yi a yi duk wanda ya sha ma ya mutu shi da ya samu kuɗi ya haɗa juye man baƙin mai na juye da wani man duk injin da baburan mutane da motoci ya mutu shi dai kawai ya samu kuɗi ya haɗa shinkafar gida da ta waje ya sayar da ita duk abin da zai faru ya faru shi dai ya samu kuɗi a ɗauke shi aiki na gini ya sace simintin mutane ya ƙara kuɗin bulo ya ƙara kuɗin siminti ya ƙara kuɗin komai shi dai ya samu kuɗi ka ɗauke shi gyaran babur ka ba shi kuɗi ya siyo ma sabo ya wanke tsoho ya sa shi dai kawai yana mai wayo ne yana dariya ya samu kuɗi ka ba shi gyaran mota haka ka ɗauke shi wayarin ya ƙara ma kuɗin fitiloli da wayoyi da menene ya ƙaƙƙara ma da kudin shi ya zo shi dai kawai ya samu kudi ka ɗauke shi flamin zai ma gyaran ruwa ya ja kara ma kudi ya kara ya binne fayil goma ya ce ashirin ya binne fayil goma ya ce ashirin ya binne ya amshi kudinka wasu kawai ya samu kudi ka ba shi haya kana ganin shi ka samu motar ka sabuwa ka ba shi haya ko a daidaita sahunka shi kenan kullum ya kashe kudin ya ɓoye ya zo ya ce an yi gyara an yi kaza yana ta ƙara ka wai shi ne wayo wai ya samu kuɗi ka sa shi a gidan mai don ya ba da mai in ka zo ka sa in wani ya sayi man dubu biyar ka zo ka miƙa dubu biyar ɗora a kan dubu biyar a kan ɗari biyar kai ya sa ma na dubu ɗaya da ɗari biyar a kan dubu biyu ya amsa wai shi yana murna wai ya samu kuɗi al'umma duk ta zamanto illa man rahima rabbu kowa kuɗi hubbun duniya kawai abin da zai ci ba ruwanmu da halal ba ruwanmu da haram Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min mara ma razaqnakum ya ku wa'anda kuka imani ku ci halal daga abin da muka azurta ku kaf ku sake ku ci haram manzanni an musu gargaɗi a ce ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa amalu Saliha. ku ci na halal ku yi aiki na kwarai duk wanda ya ci haram to aikinsa ba zai zama na kwarai ba duk wanda yake fandam fandam cikin haram to sani sallarsa da sa aikin banza yake ka zo masallaci sau dubu kawai training kai ka tafi hajji da umara ka ga larabawa ka sha zanzan ka dawo wallahi ba ka da lada ko kaɗan wajen Allah domin inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karɓa abu sai mai tsarki ya kai talaka sama kanka ruwa ka ci halal ama tuziru a nan cikin yunwa ka je lahira a cikin wuta ne cutar dubu ɗaya dubu biyu dubu uku ɗari biyar batta ka koma kan halal ɗinka ka ci halal ɗinka don ka je lahira ka samu aljanna ka ji daɗi ka kyale azzalimai su ta zalunci manzala ya ce hubbun duniya sai ce wa karahiyatul maut da tsoron mutuwa kowa tsoro yake kai ya mutu wannan ya jawo muka shiga cikin kaskanci Na haka a ƙarshe muna buƙatar addu'a ga mutanen gaza ko nan ba za mu iya yin komai ba amma a sallolinmu da ayyukan abubuwan mu za mu musu addu'a yare da rana mu yi wannan addu'a mu faɗa ma Allah mu gyara kanmu mu faɗa yi addu'a ga dukkan wani azzalumai can da azzaluman nan azzaluman da suka addabe mu na nan Najeriya mu musu addu'a azzaluman da suka addabi duniya mu musu addu'a addu'a dare da rana kuma addu'a mu ba za ta gyaru ba sai mun gyara kanmu sai mu yi addu'a Allah ya karba mu dage da addu'a dare da rana in Allah madaukakin sarki ya sa akwai ta kofar da za a buɗe kofar jihadi a can to mu sajjala sunan mu mu tafi dan babu wani amfanin rayuwa ta kaskanci a irin wannan me amfanin rayuwar tamu a yau me muke ma a duniya bakin cikin da wahala gara ma ka mutu akan tafarkin Allah ya fi ma komai sauki a wannan rayuwa Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka taimaki mutanen Falastin Allah ka taimaki mutanen Gaza ya Allah duk wanda suke yin watar da su da kashe su ya Allah ka yi maganin su Allah ka tona asirin dukkan munafukan musulmin da suke ba da gudunmuwa a cutar da su ya Allah duk wani azzalimi na kusa ko na nesa in mai shiriwa ne Allah ka sa ya shiru in ba mai shiriwa bane ba Allah ka karya shi Allah ka mana maganin yan ta'adda ka nama maganin azzalimai ka mana maganin munafikan musulmi ya zal jalal wal ikram Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka agaza musulunci da musulmi Allah ka kawo mana ɗauki a duk inda muke Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka kawo mana ɗauki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله